This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka kuka lalubo a kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. A shafin intanet kuma kuna iya kama mu akan mu na voahausa.com. Kuma masu saurari assalamu alaikum barkanmu da daren wannan rana wato na 11 ga watan Yunin shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Amin muka sake dawowa. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa an kammala taron ƙasashen da ke makwabtaka da kaftin Chadi wanda ya karkata kan harkar tsaro. shin wace matsaya aka cimma sannan wani irin tasiri wannan taro zai yi da akan yakin da ake da kungiyar boko haram ina so in tabbatar maka cikin ikon Allah daga nan zuwa cikin ko kwana ɗari ne ba na so in ce wai kwana ɗari ko kwana tamanin ko wani abu amma cikin gaugawa mutane za su fara ganin cewa an kawo ƙarshen wannan rashin tsaro a wannan ƙasa. To kan wannan taro za mu so mu ji ra'ayinku shinya kuke kallon lamarin. Za ku iya kiran mu da wannan lambar wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a saka alama ƙari wato plus sannan a saka ɗaya a farkon lambar amma da farko yanzu ga kanin labaran duniya jama'a assalamu alaikum shugabannin najeriya da wasu makwabtanta guda hudu sun gana yau alhamis domin tattauna kafa wata rundunar haɗin gwiwa wadda za ta yaƙi ƙungiyar nan ta boko haram a kalaman sojan bude taron shugaba muhammadu buhari na najeriya ya ce ƙasarsa ya kamata ta jagoranci wannan runduna tunda ita ce za ta samar da akasarin sojojinta kuma akasarin yakin da za a yi a cikin yankin ta ne ya ce shawarar a rika karɓa-karɓa wajen jagorancin rundunar tsakanin waɗannan ƙasashen bayan kowane watanni shida zai rage kaifin aikinta. shugaba buhari ya ce najeriya za ta mika kuɗi dala miliyan ɗari da ta yi alkawari domin ƙaddamar da wannan runduna ba tare da wata tangarɗa ba shugabannin da suka halarci wannan taron koli da aka yi yau a abuja babban birnin najeriya sun hada da idris debi na kasar chadi da muhammadu yusuf na niger sai thomas bon yayi na jamhuriyar benin da kuma ministan tsaron kasar kamaru edgar allen mebe ngo wanda ya wakilci shugaba paul biya Chadi da Niger da kuma Kamaru sun tura sojojinsu domin yaƙar Boko Haram a farkon shekarar nan bayan da tsagiran suka kai hare-haren tsallaken iyaka daga sansanoninsu da ke cikin yankin arewa maso gabashin Najeriya. an fatattaki 'yan boko haram ɗin daga akasarin yankunan da suke rike da su to amma sun kai wasu hare-hare kwanakin na a maiduguri babban birnin jihar borno da wasu wurare shugaba recep tayyip erdogan na turkiya ya yi jawabinsa na farko ta talabijin tun zaben 'yan majalisar dokoki da aka yi cikin wannan makon yana mai kiran da a gaggauta samun daidaituwa tsakanin jam'iyyun siyasa kan kafa gwamnatin karo-karo a jawabinsa ta talabijin din a yau alhamis shugaba erdogan ya ce ya kamata jam'iyyu hudu da suka lashe kujeru a majalisar su ajiye girman kai a gefe guda tare da fahimtar cewa tilas ne ayyukan ƙasa su ci gaba da gudana shugaba erdogan wanda ya rike kujerar firayim ministan turkiya daga shekarar 2003 zuwa 2014 ya yi kamfe sosai ma jam'iyyarsa ta akp bisa fatar ganin an amince da sabon daftarin tsarin mulkin da zai kara masa iko a maimakon haka sai jam'iyyar tasa ta yi hasarar kujeru a wani matakin da ake da aka ɗauka tamkar takala ce ga ikonsa amma kasancewar jam'iyyun adawar da suka samu kujeru a zaben ko dai masu ra'ayin raƙau ne ko kuma masu ra'ayin sassauci ne babu wata guda da a fili za ta iya ƙulla ƙawance da jam'iyya mai mulki a nasarar ta farko a zaben majalisar dokoki jam'iyyar hdp mai goyon bayan haƙƙin kurɗawa ta samu kashi goma sha uku cikin ɗari na kujerun majalisar amma shugabanta salihatin demetrius ya jaddada jiya laraba cewa ba za su yi kawance da jam'iyyar akp ba idan har ba a cimma yarjejeniya a gwamnatin haɗin kai cikin kwanaki arba'in da biyar ba shugaban turkiya yana da ikon sake kiran a gudanar da sabon zaɓe kada a shabar cewar labaran suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc Wani rahoto na kamfanin makamashi na BP ya ce a shekarar 2014 da ta shige Amurka ta zamo ƙasar da ta fi kowace ƙasa samar da man fetur a duniya. Masanin tattalin arziki na kamfanin BP Spencer Dell ya ce gagarumin cigaban da aka samu wajen fasahar tsamo mai daga ƙarƙashin duwatsu masu laka ya sa Amurka ta sha gaban ƙasar Saudiya a zaman ta ɗaya tonan ɗanyen mai. Yanzu idan an haɗa yawan man fetur da kuma gas da Amurka take samarwa ta ma zarce abin da ƙasar rasha take samarwa ƙasar da ita ce ta ɗaya a duniya kafin bara a waɗannan makamashi guda biyu a yanzu abin da amurka take kashewa wajen siyo ɗanyen mai ko gas daga ƙasashen waje bai kamo kabar abin da take kashewa a can baya ba wanda ke haddasa mata gibin cinikayya wancan lokaci tare da rauna na tattalin arzikinta karuwar yawan man da ake tonowa na zuwa a daidai lokacin da buƙatarsa ya ƙaru da abin da bai kai kashi ɗaya cikin ɗari ba adadi mafi ƙanƙanci da aka taɓa gani tun shekarar dubu biyu 2009. a saboda yawan man da ake tonowa ya zarce yawan bukatarsa a kasuwanni farashi ya faɗo ƙasa warwas abin da ya sa jama'a suka yi tsimin kuɗaɗensu domin sayan wasu abubuwan daban ana sa ran wani abin zai kawo bunƙasar tattalin arziki a nan gaba. ta cikakkun labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a Najeriya yau ne aka kammala taron kasashen da ke makwabtaka da tafkin Chadi da suka hada da Najeriya da Nijar da Chadin, wanda har ila yau ya samu halartar kasar Benin. An shirya taron ne wanda ya gudana a Abuja domin neman mafita kan hare-hare da kungiyar Boko Haram ke kaiwa a yankin. lamarin da ya kai ga aka amince a kafa wata cibiyar tsaro a Njamena da ke Chadi. Ga wakilin da Amurka Nasiru Adam Hikaya da ƙarin bayani. Taron masu ruwa da tsaki kan lamuran tsaro na kasashen yankin tafkin Chadi ya kammala da amincewa da kafa cibiyar rundunar a birnin Injiminar kasar Chadin. Manyan hafsoshin rundunonin tsaro, manyan sakataren ma'aikatun tsaro da 'yan diflomasiyar kasashen sun gana a lokuta daban-daban don ɗaukar matakan bai ɗaya na kawar da Boko Haram. Collectively, will fight this insurgency to a standstill. Thank God that uh, da Najeriya su. Za mu yaƙi masu tada kayar bayan har sai mun ga bayan su ko muna gode wa Allah a yanzu sojojin Najeriya na yaƙar 'yan ta'addan da samun man nasara. In ji babban sakataren ma'aikatar tsaron Najeriya Aliyu Ismail da yake bayyana sakamakon taron. We hope with the joint task force Martin Solbe. Muna fatar da haɗin eh, gwiwar jami'an tsaron ƙasashen baki ɗaya za mu kawo ƙarshen ƙalubalen. Shin menene tabbacin za a aiwatar da dukkan ƙudurorin da aka cimma a taron da ya haɗa da gudumar miliyoyin dalar Amurka? Shugaban hukumar tafkin Chadi Sunusi Imrana ya nuna ƙwarin gwiwar nasara, amma ba zai cika baki a halin yanzu ba gabanin samun zama da shugabannin ƙasashen. To, za mu ba da shawara cewa a fahimtar mu ga yadda ya kamata a yi. amma tun da ban haɗu da su shugabannin ƙasashe ba bai kamata in gaya maka shawarwarin ba idan Allah sa mun haɗu daga baya na fassara maka in ce ni dai na fita ga abin da na bada shawara dan ƙara ji daga bakin mu karaban shugaba Buhari kan yadda ya ɗauki wannan yaƙi da muhimmanci na tambayi sanata Hadi Sirika shin a ina aka kwana ne bayan wannan taron a yau din nan ma zai tafi Afirka ta Kudu don ya je taro da shugabannin ƙasashen Afirka a wurin ma abin da kashi babban muhimmin abin shine na tsaro idan aka samu wato zaka iya bacci da idanunka biyu a kulle ka tashi ka tafi neman abinci abincinka ka nema da rana ka dawo gidan ka kwanta da dare kai bacci to alhamdulillah an samu an kama hanyar ci gaban kasa ina so in tabbata maka cikin ikon Allah daga nan zuwa cikin ko kwana ɗari ne ba na so in ce wai kwana ɗari ko kwana tamanin ko wani abu amma cikin gaugawa mutane za su fara ganin cewa an kawo ƙarshen wannan rashin tsaro a wannan ƙasa kuma bi izinin lahil azim daga wannan lokaci kuma cikin ɗan lokaci kaɗan karka mance an yi kwamiti na karɓar gwamnati daga wacce gwamnati tafi shi wannan kwamitin daga cikin abubuwan da aka sa su yi su ba shugaban ƙasa shawara ta ta inda alƙibla da fuskar gwamnati ta nufa wanda zai daidai da manifesto wato manufofin jam'iyya wanda mun riga mun kai wa jama'a su a sun gani jama'an najeriya a kan shi ne kuma suka zaɓe mu in allah da ma dama aka ba da rahoto an gama aiki aka mika mashi zai amfani da wannan abin domin a samu alƙibla kuma cikin gaggawa za ga an samu cigaba in allah da za ka dawo nan in Allah da kana murna cewa eh lallai an samu gwamnati wacce take kula da al'umma can baya dai rashin aiki na bai ɗaya na kasashen tafkin cadin kan ba wa 'yan bindiga damar fakewa garuruwan kan iyaka da hakan ya kai ga duk kasashen ma in ka ɗebe jamhuriyar benin na fama da zulumin boko haram nasura da mailika murar amurka daga abuja Najeriya. Mugargaɗe mai gina ra gare ga Mugargaɗe mai gina ra To madalla a gaida Nasiru Adam Kaya. To kan wannan taro da aka kammala ne muke so ku kira ku bayyana ra'ayoyinku idan an jima kaɗan. To daga batun kafa cibiyar tsaro a yankin na tafkin Chadi sai na kafa wata ƙaramar cibiyar tsaron a birnin Yola da ke jihar Adamawan Najeriya wadda za ta dinga tallafawa dakaran da ke birnin Maiduguri. Ga wakilin murya Amurka Sanusi Adamu daga Yola Idan za a iya tunawa, ranar 29 ga watan Mayu, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba da umarni wa askarawan Najeriya da su mai da hirkwatar cibiyar yaƙi da ta'addanci zuwa jihar Borno a wani mataki na dakushe hare-haren da ƙungiyar Boko Haram ta share sama da shekaru shida tana kaiwa wa mazauna kudu maso gabashin Najeriya. Kwanaki biyu da suka gabata ne, babban hafsan soja Laftanar Janar Kenneth Minima ya cika wannan umarni na shugaban kasa inda ya kaddamar da cibiyar yaƙi da ta'addanci Bauchi a jihar Borno. Kana ya ziyarci garuruwan Fulka da kuma na goza. A lokacin ziyarar da babban hafsan soja Laftanar Janar Kenneth Mini mai kawo nan Yola ya shaida wa manema labarai cewa ya zo Yola fadar jihar Adamawa ne domin kafa karamar cibiyar wadda za ta rika tallafawa babbar cibiyar yaƙi da ta'addanci da ke garin na Maiduguri wanda aka yi wa lakabi da Operation Zaman Lafiya. Wannan in ji shi zai rage irin gibi da ake da shi na sadarwa da kuma nisa da yake tsakanin Maiduguri. da kuma babban headquarter ta da ke garin Abuja. Yes, I will rekindle the hope and the expectation of the Nigerian citizen in the Nigerian army and indeed the armed force of our capability and bringing insurgency to a war favorable to the federal government of Nigeria. Ya ce ina ƙara baiwa 'yan Najeriya tabbaci da ƙwarin gwiwar cewa sojojin Najeriya na da ƙwarewar da ya dace kuma insha Allah za mu yi nasara wajen murƙushe ayyukan ta'addanci ba a arewa maso gabashin Najeriya kaɗai ba har ma Najeriya ba baki daya. Daga bisari na tuntuɓi daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan Najeriya, Kadal Kuka Sheka, matsayin sojar Najeriya game da rahoton da ƙungiyar Amnesty International ta fidda kwana-kwanan nan game da irin rawar da sojan Najeriya ta taka a shekarun baya wurin durkushe mayakan Boko Haram ga kuma abin da yake cewa. Idan ka tsaya ka nazarci abun za ka ga abun akwai munafunci da sharri kuma wani abu ne aka yi don a kawo kutun gwila ga yaƙi da ta'addanci. Ba yau suka fara ba abin da kawai suka yi sun ɗauko tsohon labari ne suka yi mashi kwaskwarima suka haɗa da sunan wasu hafsoshi da waɗanda suna aiki yanzu wasu kuma sun yi murabu amma a hakikanin gaskiya ba yanda za a yi wani ya zo ya ma magana batunci ka ce ka ji daɗi kuma a zo a haɗa sojojin Najeriya da 'yan ta'adda na Boko Haram a sikeli ɗaya to wannan ma kungiya ba wai sun sa a sikeli ɗaya ba ne kamar su sun nuna ake da ta'addanci kamar ma laifi ake a bar 'yan ta'adda su ci karansu ba Atiku domin ba su yi magana ba ba su ce komai ba kan banna da asarar rayuka da waɗannan 'yan kungiya suke haddasawa a ƙasar. Kanal Kuka Sheka, daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojar Najeriya kenan Sanusi Adamu daga Yola, Najeriya. To madalla a gaida kai Sanusi Adamu, to ana dai tare ne da sashen Hausa na murya Amurka yanzu karfe hudu ne da misalin kusan minti goma sha wato da rabi wato biyar saura kwata kenan. Nan gaba kaɗan za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙa. Adam Usman wani baban Mariya Usman Adam Usman wani babban adali jama'a ga zance zani sai ka faɗi mun ji a shatar labari jama'a ga zance zani sai ka faɗi mun ji inda malam ya faɗa da an ce wa'azi ne ya faɗa wannan gaskiya ne shatan zamani amma inda shata ya faɗa shatan zamani dole ya ce waka ya kirkira amma tun da shata ya faɗa shata na halima dole ya ce waka ya kirkira tuna yaro ɗan kanka ne makaranta dalele malam ya faɗa mani me ya faɗa maka shatan zamani Tun yaro ɗan kankane makaranta. amani ni malam ya faɗa mani abunda Allah ya faɗa shine annabi ya faɗa abunda annabi ya faɗa shine malam ya faɗa. Ka san magadan annabi ya faɗa wazi a gara. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Tumadala ga kira mun samu daga Kaduna, wane ne a kan layi? ba kaduna ba ne daga jihar nasarawa ne oh to a mana afuwa muna sauran ka daga jihar nasarawa to alhamdulillah to shugaban kungiyar muryar nasara ne mai manufar haɗin kai da taimakon juna na jihar nasarawa garba salin likitan rediyo na garin abuwa mun je jihar nasarawa to malam garba muna jin ka to alhamdulillah to ni dai ra'ayina a nan shine na farko to ga wani kira da kaduna ina ga mun rasa shi malam garba da kira daga nasarawa wane ne akan layi sunana ibrahim Alaran Mariga cikin kaduna malam ibrahim muna maka barka da shigowa wannan fili yawa ina muku barka da aiki lallai wannan tarurruka da ake abu ne mai ba da farin ciki ga mu talakawan najeriya na ganin cewa wannan tsaro shi ne ya dame mu ga baki daya Ina iyaka fatan da muke da shi da kuma kaunar da muke da shi waɗannan ƙasashe su ba da goyon baya ɗari bisa ɗari saboda kada wasu ga wannan matsala a najeriya ne ba a caji ba ne ko a niger to ko duk abin da yake ya samu niger ya samu niger ko najeriya to su ɗauka tamkar su ne abin wannan ya shafe su kamar da lamun gode mala ibrahim bari mu je jihar taraba wane ne akan layi eh, kana magana da malam sa'idu sabo da garin kashin gila Fati Local Jama'a Taraba State. To Malam Sa'idu muna jinka. Eh, yawwa ni kiran da zan yi ga yan uwa na talakawan Najeriya gaskiya mu dage da addu'a ga wannan sabon shugaban kasa da Allah ya zarta mu da idan gaskiya hakika zai kawo mana mun ci gaba kuma talakawa. Malam Sa'idu muna muna tattaunawa ne game da batun taron da aka yi na kasashen tafkin Chad da suka fitar da wata matsaya da cewa za a kafa wata cibiyar tsaro domin yakar kungiyar Boko Haram. kan batun da muke tattauna kenan gaskiya wannan abu kan gaskiya wannan abun kan yayi mutukar kyau sosai kuma yana yi mutukar farin ciki da shi janar Muhammadu Buhari ya ya taki kasan shi akan lalle sun kuma zai jagoranci wannan Madan Sa'idu mun gode ga wani kira daga Bauchi wane ne akan layi Salamu alaikum suna na Sani Muhammad Sambo daga Karofin Madaki a Bauchi tarayyar Najeriya To muna jinka To ganin gaskiya wannan taro da aka yi a Abuja yau ya gwada mana gaskiya janar muhammadu buhari da gaske ke wannan abu fatan mu dai allah ubangiji ya taimake shi allah ubangiji ya kare shi sauran kasashe kuma da suka wannan taron allah ubangiji su ma ya kara taimakon su allah ubangiji ya sa mu dace na gode biyoyi hausa Malam Sani daga jihar Bauchi mu ne da godiya. Muna da tattaunawa ne game da batun taro da aka yi na masu ruwa da tsaki na kasashen yankin tafkin Chadi da suka hada da kasashen Najeriya da Nijar da ita kanta Chadin da kuma kasar Benin da ta samu halartar wannan taro ga wani kira daga Jalingo jihar Taraba wani ne akan layi to Abubakar Atiku ne daga Jalingo to Abubakar muna jin hakika wannan eh wannan taro ya yi kyau gaskiya mu dai fatan mu dai Allah ya sa a dace kuma Allah ba da nasara Allah ya sa niyyar da aka yi launin taro dai Allah dai ya ba da nasara abubakar mun gode kwarai da gaske wannan taro dai kamar da nake eh. bayani an cimma matsayar cewa za a kafa wata rundunar haɗin gwiwa tsakanin dakarun ƙasashen domin tunkarar mayakan boko haram da ke kai hare-hare a yankin eh. na tafkin chadi yanzu haka eh. taron ya amince da a kafa cibiyar rundunar cibiyar tsaro wato ah, ta tsaro a injamena a babban birnin chadi shi ya kuke kallon wannan lamari sai ku bugo ku bayyana ra'ayinku lambar da za a buga ita ce biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kar a manta a saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya kana a jiro lambobin ga kira daga jihar Niger wane ne kan layi Muhammadu Dan Manga Gutun Tunga Ture. muna ka magama lokal government don Allah batun tsaro nan da aka yi hadda a kula da abin ga jiha zamfara barayin shanu suna damu to malam muhammadu da fatan waɗanda suke da alakin kula da wannan sashi suna sauraron ka in za a kira dai kada a manta jama'a da Allah a dinga kashe rediyo da take kusa da wanda ya kira saboda hakan yana yin kutse akan kiran da kuke yi To ga wani kira daga Yobe, wane ne akan layi? Hamisu ne. Malam Hamisu muna jin ka. da ina so in bayyana ra'ayina a kan a gaskiya wannan taro da aka yi ya nuna jiran muhammadu buhari ya ɗauko hanyar dakile wannan ta'addancin da ake a ƙasar nan kuma muna taya shi da addu'a Allah ba shi ikon yi. Malamisu ba janar Buhari bane kadai wato shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kadai ke ɗaukan ragamar wannan taro har da ƙasar Chad ma da Niger da Benin duk sun halara a wurin wannan taro domin a wato samo maslaha wacce za ta kawo ƙarshen wannan harare. Eh haka ne saboda abin da ya sa shi ya gayyato su a lokacinsa kuma ya kira su domin a tattauna matsalar Boko Haram a Najeriya. To madalla mun gode Malam Hamus ga wani kira daga Wushishi. Wane ne akan layi? Kuna magana ne da Bala mai wankin hula daga Wushishi, ya ne ya ke tarayyar Najeriya. To madalla muna jinka. to gaskiya wannan matakin da janar muhammadu buhari ya dauka na gayyato wayannan shugabannin kasashe a zuwa tattauna a samu matsala game da al'amarin boko haram gaskiya ya dace saboda a gaskiya idan ya samu haɗin kai na wani kasashen suke da iyakoki ta ruwa suke da iyakoki ta gefe to idan suka taimaka mashi suka kare wannan iyakokin to insha Allah za ci ma karshe wannan al'amarin na Boko Haram saboda gaskiya al'amarin Boko Haram duk shi ke da dan Najeriya duk dan Najeriya da wannan tunanin ke kwana da shi ke tashi kamar da malam bala da haka muka ƙarshen shirin namu na jin ra'ayinku muna godiya ga dukkanin waɗanda suka kira mu da waɗanda suka nema ba su samu ba yanzu kuma ga murtala faruk sanyina da labarin wasanni wasanni a takaice Najeriya ta fice daga gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta matasa 'yan kasa da shekaru 20 da ake fafatawa a kasar New Zealand. Ƙasar Jamus ce dai ya ta fitar da Najeriya din bayan da ta doke ta da ci ɗaya da nema a wasansu na zagaye na biyu na 'yan sha shida a ta safiyar yau Alhamis. Jamus ɗin ta zura kwallo ne a minti na goma sha tara da soma wasan. To amma duk ƙoƙarin da Najeriya ta yi na rama wannan cin ya tashi a tutar babu. Najeriya wacce ita ce ta zo ta biyu a gasannin na shekarun 1989 da ta shekara ta 2005 ta bi sahun kasar Ghana ne wacce tun a Laraba ne ɗaya kasar Afirka wato Mali ta fitar da ita. Mali ɗin dai ta doke Ghana kasar Afirka kaɗai da ta taba lashe kofin na matasan na duniya a shekara ta 2009 da zunzurutun ci uku da nema. abin da ya baiwa kasar ta mali damar tsallakewa zuwa matakin kwata final inda za ta kara da kasar jamus da ta fitar da najeriya da ya kasar afirka a gasar ma wato senegal ta sami kaiwa a wasannin na kwata final bayan da ita ko ta doke ukraine da ci uku da daya a bugun penalty bayan da wasansu ya kara karashe a kunnen doki da ci daya da daya senegal din ko za ta kara ne da kasar uzbekistan wacce ita ko ta doke austria da ci biyu da nema A sauran wasannin na zagaye na biyu kuma Brazil ta doke Uruguay da ci biyar da hudu a bugun penalty bayan da suka tashi ba wanda ya zura kwallo. Brazil din za ta fuskanci Portugal a wasan kwata final bayan da Portugal din ta fitar da mai masaukin baki wato New Zealand da ci biyu da daya Sabia ta fitar da Hungary da ci biyu da daya za ta kuma kara da kasar Amurka wacce ta doke Colombia da ci daya mai ban haushi. A Ingila kuma shahararren dan kwallon kasar Ghana Andrew Ayew ya rattaba kwantaragin taka leda a club din Swansea na tsawon shekaru hudu. Ayu dan shekaru 25 yana buga wasa ne a club din Marseille na kasar Faransa tun a shekara ta 2006 to amma ragin sa a can ya kai karshe a wannan watan. Tsohon gwarzon dan kwallon Afirka Ayu ya zura wa Marseille din kwallaye 52 a cikin wasanni 181 yayin da kuma ya buga wa kasarsa wasa har sau 62. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, nigeria. Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Hayar mayakan 'yan ta'adda daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa ita ce babbar damuwar kawance yaƙi da ISIS ta duniya. General John Allen, wakilin shugaban Amurka na musamman a cikin kawancen yaƙi da ISIS ta duniya, ya jaddada wannan maganar a jawabinsa wajen taron koli na Amurka da ƙasashen musulmin duniya wanda cibiyar Brookings ta shirya a Doha. ya bayyana cewa dole ne duk wani matakin rage safarar mayakan 'yan ta'adda daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa a faro shi tun daga matakin inda ake cusa a ƙidar tsagiranci a zukatan jama'a. A shekarar da ta gabata, ƙudurin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya na 2178 ya yi kira kan ƙasashen duniya da su ƙarfafa tsaron kan iyakokinsu da rarraba bayanai da kuma yin garan bawul ga dokokinsu domin haramta yin tafiya da nufin aikata ta'addanci. fiye da abokanmu talatin sun kafa doka wadda za ta hana tafiye-tafiye zuwa aikata ta'addanci. A sakamakon karuwar sadarwar yanar gizo, ba lallai ne 'yan ta'addar wata ƙasa su bar ƙasarsu su ba wajen cusa masu tsatsauran ra'ayi da kuma horar da su ba. Wannan sabon abu ya buɗe ƙofa ga waɗanda aka cusa ma irin waɗannan ra'ayoyi na tsagiranci domin su aikata ta'addanci a cikin ƙasashensu. Ana samun ƙarin damuwa a game da irin waɗannan masu kai hare-hare domin raɗin kansu. wannan ya janyo buƙatar ƙasashen duniya sai ake tare ta kowace mahaɗa a kowace iyaka tsakanin ƙasashe da ke da 'yan ta'adda da ke kuma fama da ta'addanci a cikin al'ummar ƙasashensu a lokacin da ake cusa musu tsatsauran ra'ayi da kuma horar da su. Kwamitin sa ido kan mayaƙa 'yan ƙasashen waje na ƙawance yana tsara matakan da wannan ƙawance ke gudanarwa ta fannoni guda tara waɗanda suka kama daga tsaron bakin iyaka zuwa musayar bayanai da auna ɗabi'ar tafiye-tafiyen jama'a da inganta fannonin shari'a da kuma daƙile bazuwar mayakan ta'adda daga bakin daga. Ita ƙungiyar ISIS tana mai da hankali ne akan matasa da ba a damawa da su a yankunan da suke, ko a ƙasashen yammacin duniya, ko wasu al'ummomin larabawa, ko kudu maso gabashin Asiya, matasa da dama suna jin cewa an mai da su saniyar ware a cewar Janar Allen. Akwai kuma bambancin da matasa ke gani irin na damar da suke da ita da kuma wadda take akwai, kamar yadda suke iya gani cikin wayoyinsu na hannu. janar elin ya ce tilas mu ɗauki matakan hana yin amfani da irin waɗannan bambance-bambance da rashin kwanciyar hankali da matasa ke gani yayin da a gefe guda za mu riƙa ƙoƙarin magance abubuwan da ke haddasa su kawo ƙarshen kurarar 'yan ta'adda wasu ƙasashe tana da matuƙar muhimmanci ga samun nasara a kan isis ta hanyar haɗa ƙarfi da ƙarfi za a iya murƙushe isis kuma za a murƙushe ta ɗin wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau yanzu kuma ga ibrahim alfa ya dawo amma da labaran duniya a takaice. shugabannin najeriya da wasu makwabtanta hudu sun gana yau alhamis domin tattauna kafa wata rundunar haɗin gwiwa wadda za ta yaƙi ƙungiyar boko haram a kalamansa wajen bude taron shugaba muhammad buhari na najeriya ya ce ƙasarsa ya kamata ta jagoranci wannan runduna tunda ita ce za ta samar da akasarin sojojinta da kuma akasarin yakin da za a yi a cikin yankin ta za a gwabza shi. ya ce shawara a rika karɓa karba wajen jagorancin rundunar tsakanin waɗannan ƙasashen bayan kowane watanni shida zai rage kaifin aikinta. Shugaba Buhari ya ce Najeriya za ta mika kuɗi dala miliyan ɗari da ta yi alkawari domin ƙaddamar da wannan runduna ba tare da an samu wata tangarɗa ba. shugaba rajab Tayyip Erdogan na Turkiyya ya yi jawabinsa na farko ta talabijin tun zaben 'yan majalisar dokokin da aka yi cikin wannan mako yana mai kiran da a gaggauta samun daidaituwa tsakanin jam'iyyun siyasa kan kafa gwamnatin karo-karo. a jawabinsa ta talabijin din shugaba erdogan ya ce ya kamata jam'iyyu hudu da suka lashe kujeru a majalisar su ajiye girman kai gefe guda tare da fahimtar cewa tilas ayyukan ƙasa su ci gaba da gudana Shugaban wanda ya rike kujerar Prime Minister Turkiyya daga 2003 zuwa 2014 ya yi kyamfe sosai ma jam'iyyarsa ta AKP bisa fata ganin an amince da sabon daftarin tsarin mulkin da zai kara masa iko, to amma sai jam'iyyar ta ya asarar kujeru. Thomas Haro abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji mu wato za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin ibrahim alfahamed da ta ni gabatar da shirin da kuma mrs julie leathers gresham da ta ba da umarni mahmud lalu ke cewa kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.